me za ka iya cewa yadda salo ya canza aka ga ke ganin a wasu abubuwa na faɗakarwa wanda suka shafi addini ito ai alhamdulillah mu kan barkwacin da muke yi idan mutum ya duba duk abubuwan da muke yi ai darasi muke nuna a cikin barkwancin to wannan waka ita kanta in ka tsaya gani za ga ai ita ma darasin take nunawa a kuma cikin barkwancin ita ma To a cikin wannan waƙoƙi guda kusan uku da aka yi wadda aka yi magana akan tsarki mm. da kuma kan ah, yadda lailatul qadar yake ga kuma yadda ah, sitta shawwal take ah, wanne a cikin wannan concept din guda uku da aka yi wanne ne taba fi taba ka a jiki ko kuma ya kake jin comment a gurin mutanen gari wato a gaskiya gaba ɗaya ba wanda bai taba ni ba wallahi sai dai ina na alwaran nan mm. ya kayatar sosai ya kayatar domin jama'a sun yi maganganu sun yi comment sosai da yawa ba kankani ba insha Allah mm. wannan kuma kamar yadda na gaya maka faɗakarwa ce a cikin nishaɗi to don lokacin da muka fara baka wakan nan mm. muka ce za a yi ta akan addini mm. ya kake tunanin ya kake ganin kamun da yin abun mun ka san zai kai wannan matakin ko kawai kayi ne domin an ce za a taimakawa addini wallahi lokacin da aka bani yana ɗauka lokacin daga farin magana cewar ga abin da za a yi ban ɗauka ma fa addini za a nuna ba ba nuna addini za a nuna wa al'umma yadda yake ba ɗauka ne ko abu ne barkwanci da na zauna na ji haka tun daga farko ƙarshe na maka magana na farko ba kenan sai na tabbatar da wannan abun insha Allah rabbu zai kai inda ba ma ba mu tunani insha Allah rabbu masha Allah dan ah assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu sunana salisu ma'aziri jiya zaki mai gaba mai ba da umarni a wannan waƙoƙi da muke yi na addini akwai abokan aiki na akwai awali uba kwakwatawa akwai laziyo wanda awali uba kwakwatawa shi ya ba da shawarar cewa a kira goshu a tsora shi a wannan ruwan ɗin domin duniya za ta kuma karɓa kuma za a canza masa wani salo da ake ciki duk da dai cewa shi baya son fitan shi da kyamara to sai ku taya shi da addu'a ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi akan irin wannan abubuwa da suke na alkhairi akwai kamaraman ɗinmu wato busy akwai laziyo wanda yake ba da shawarwari da kuma yake ba da gudunmuwarsa ɗari bisa ɗari ubangiji Allah ya saka mana da alkhairi abin da muka yi na kuskure da Allah ka ku kalle mu da wani abin nan ɗalibai ne mu muna so mu kawo canji a taya mu da adda assalamu alaikum masha Allah